ni kowa fa ni fa dai kowa ya tsine mun eh? eh a kan ki sai ne kowa ya tsine mun. ba dai kuɗi bane matsalar mm. ni zan nemo kuɗi kowa ta halin yaya ne tun bayan rawar da ya taka kuma ta burge kowa a sa na dan kuka a doɗi sabon ja mai salon kiɗa bai sake samu. wata damar da zai baje basirarsa ba sai a wannan karan tare da abar ƙaunarsa. Oh. Wata ta ɗan liman har kwarar shin liman da da kibin toto. Kowa ya mace zana bince ni da ya bar da baleliyar da ta hana wasu rinsa idanu saboda rajin soyayya. Ki kokari ya baki takardar ki Shi yasa ya ce da ya rasa bin toto gara a waye gari babu kowa a garin su. Sai ka je saboda soyayya ka je ta kashe ka. Kuka ba take yi. Duniyar soyayya. Allah ya ma karfin gaban karamar hukuma. Dan malam na bulto ta ikon Allah. Na baka dan mutum da uwansa. Ka da mutuwar bintoto. Waran ruwa ya ci garin nan. Ki amince mu. Dakata! A bakin mutum ɗaya ne wannan kalmar take da daɗi. Bin Toto daga kamfanin Umkad Film Productions. na rasa ka zan faɗa. Hmm, dama hmm. dama me magana zan faɗa ma dama maganan wannan ne hmm. maganar wa um, wannan ni da bintoto ai mana aure mun na so bintoto ya haɗa mutane iri daban-daban har da na tsallake irin su sahibul hare are bayya चलो तुम mara के मारा नहीं हरे जिंदगी मेरी पति कलम में हरे बोले क्या होगा अल्लाह bin toto ka ba yari mai yarinyar nan ko ko har yanzu sai mun nemi izini a wajenka me kike so su yi miki toto kambas <laughs> kaga zaki na bin toto Allah ya kama auren ku da mitoto a sha harka ma shi wannan Wadda ka ba shi keken nan don farin ciki na dauki ka je wa ya dauke keken nan ina ga dan malam ne ya dauka keken nawa ka ɗauka ka bar su kutun akan wata bintoto? Bintoto. Jaruman shirin Ado Isa Gwanja a matsayin ɗan liman angon Bintoto. Ali Artwork a matsayin ɗan mai gari. Alasan Kwalli, Dalha dano toro Ɗan Mama, Ahmad Aliyu Tage, Haruna Marhaba tare da Fati uma a matsayin Bintoto. Wayo! <laughs> nasa gaba ɗaya ba da wuri. Labari AA kofar bazugal. Sara labari Abdullahi Amdas shiryawa Mahmud Abnur ci gaban shiri abuka Bugawa ba da umarni amini S Bono. Shirin Umar Dan Saurayi Bintoto